Bismillahir Rahmanir Rahim. Rayuwar Raihana. Babi na 28. Ita ma mai jegon ta zama sanɓaleliya mulmul da ita. Sai ka ganta cikin su jawahir. Ta ta karkare wai tana koyon Hausa zaka ci dariya. Sun saba sosai ta soma koyon amma namiji shine mace. Mace ita ce namiji a bakin Mumtaz. Sai ta ce wa Jawahir ɗauko Muhammad Mansur ki canza mata audugar nan. Famfas sai su kwashe mata da dariya. Sai da mami ta tsawatar. Ibrahim a nashi ɓangaren ya zuba wa dadi ido kamar yadda mami ta zuba masa a kan aurensa. Tun da ya zo ko da sabatar baki dadi bai yi masa zancen matarsa ba, amma fa yana ta jan shi a jiki cikin ƙauna da kulawa. Ya kuma ɗauke shi a yau ya sada shi da gidan da ya mallaka masa shi da Khalifa a Farm Center. Ya bar ɗakin su na gidansu ya koma gidansa. Shi dadi bai zauna ba har yau ya kwashi takardun Ibrahim ne ya miƙa su Federal. Abin da bai sani ba kuma miskinin ɗan nasa bai gaya masa ba. shine cewa duk inda yake ciki suna ko'ina a duniya za kuma su ba shi aiki daidai a matsayin shi na can asibitin da ya baro sai inda ya zaɓa. To zaɓen ne har yanzu bai yi ba saboda ba su zauna da dadi ba har yau. Koko ya ce wa Dadi bai ba shi fuskar ya furta masa damuwar tashi ba. Babu zancen da yake masa sai na aiki kamar wani inji babu hutu babu mata babu budurwa saboda shi karfe ne. Kullum ya yi ta haɗa shi da voluntary jobs wato aikin sa kai na neman lada ga marasa karfi masu cutar koda a Najeriya da ba su da karfin fita waje kamar wani inji. To ya daina zuwa aiki TH Abdullahi wasai Murtala Muhammad daga yau zai yi kwanciyarsa a gida ya huta. Dadi ya ta ɓoye matar zai koma ya auro Safina. Wani abin dariya, Ibrahim ya tambayi Dadi rannan suna kan hanyar zuwa Abuja. Please Dadi wace ce Juma da ta amsa wayata lokacin da ka bar wayarka a ofis ta amsa kira na Dadi ya ce, Au Juma, ai ba a ofis bane na bar wayar a gidanka ne. Ita ta amsa ma wayar ya ce, In. Cikin fargaba ya ce da Dadi, don Allah Dadi zan iya ganin hotonta. Fuska a sake Dr. Mansur ya ce, Why not? Ya yi fakin a gefen titi ya fiddo don leliyar wayarsa. ya buɗe galari ya fiddo hoton Inna Juma da ya taɓa ɗaukar ta ita kaɗai lokacin da za a yi mata fasfot ɗin tafiya Singapore ya nuna masa. Ibrahim hannu na kirma jiki na tsuma ya ya duba. mai Ibrahim zai gani? Wata baƙar tsohuwa ce da akalla ta ba saba'in baya ta sha ɗauri da adiko ta ƙawata idan ta da farin kwalli ta yi ras. Haba ai ba shiri Ibrahim ya jefa wayar dadi a kan titi yana haki kamar wanda ya teƙi gudun ceton rai. Ya ja bakin sa ya shiru ƙirjinsa na ta bugawa. Dadi ya buɗe murfin motar ya ɗauko wayarsa har ta tsage ta wargaje a kan titi. Ya kuwa ce da wa Allah ya haɗa shi ba da Ibrahim ba faɗi yake. Wani irin wulaƙanci da iskanci ne wannan ba kai ka ce in nuna maka hotonta ba don ka ganta talaka sai ka wulaƙanta hotonta har ka fi samun waya. ka ci gidanku ka ci ƙaniyarka wannan tsohuwar mai daraja ce a wajena shi dai ya gum da bakinsa ya rasa inda zai sa kansa da mamaki da takaici tsohuwa ce da muryar ɗanyar yarinya har da turanci saboda baƙin ciki har suka zo abuja bai ƙara yin magana ba A lokacin Khalifa da iyalinsa sun tafi kasar waje har da Aziza da Jawahir da Abida za a kai wa dangin Muhammad Mansur su gan Ya iya zama har da ƙoƙarin miƙewa ɓulɓul da shi a lokacin watanninsa hudu. Kamanninsa da mami da duhun fatar su basu canza ba da ka gan shi ka ga Hapkest. Very da shi. Yau kwanan Ibrahim Mansur goma a gidansa na Farm Center, wanda ya yi daidai da cikarsa watanni na hudu a Najeriya. Bai taɗa damuwa da wai ya shiga ɗakin da ke a kulle ya ga yadda suke ba. Iyakacinsa ya shigo ya wuce bedroom ɗinsa ko ya zauna a falo ya kalli labaran tara. Amma a yau Asabar kulle wayarsa ya yi ya kuma kulle kansa a gidan. Kada dadi ya neme shi ya hada shi da aikin da shan kodar nan. Shi ma tashi ba ta da lafiya a yanzu dai ya yi in za su da sami shi mai kwari shi ma yana so. Dadi yana wujjuga shi, ba don uban shi ne ba ma da cewa zai yi raina hankalin ya isa. Yana buƙatar abokiyar rayuwa, ina sha'awar rayuwar Khalifa, ina buƙatar mace. Abin da yake faɗa kenan cikin zuciyarsa yana daga kwance cikin shofa ɗin da ke gefe guda a mayar wacin ɗakin barcinsa. Kayan barci ne kawai a jikinsa ruwan toka waɗanda ba su rufe faffaɗan ƙirjinsa ba. Lallausan gashi ne baƙi su duk kwantar a ƙirjinsa. A wannan lokacin Ibrahim rufe idonsa ya muryar yarinyar da ta kira kanta da Juma ta soma amsa kowa a kwanyarsa. Dakta baya tare da wayar fa. Dakta yana ofis. Ya Allah, wannan wani irin bala'i ne ya same ni. Da na sani da ban yi maka waya ba, wataƙila aljana ce ta yi min magana ta samun min wannan bala'in. bar kawai na mai da kaina bizi na yi santari ko na samu sa'ida da na shi ɗakin ya soma ya canza haɓe sheet ya haɗa kayan wankinsa cikin kwando ya tura su laundry ya goge ko ina ya fesa turare ya kullo ɗakin ya sa injin shara yana zuƙe ƙurar santa carpet da ke tsakiyar wawa keken falon yasa sa dasta ya karkaɗa kujerun da plasma da sauran tarkacen kayan lantarkin da ke ɗakin sai ya koma ɗayan ɗakin da ke buɗe wani bedroom ɗin ne sha'ira kayan wasan yara da gidajensu da komi da komi nasu sai ya samu kansa da yin dariya dariya mai yawa da ya daɗe bai yi ba ya ƙara ƙaunar mahaifinsa komai ma sabo ne ba a fidda shi daga kwalinsa da daidarsa ba na haka ɗakin baya buƙatar wani gyara amma duk da haka sai da ya sharo kana ya fesa rambo ɗaki na ƙarshe wanda shi ne a kulle da makulli sai ya yi ta gwadawa sannan ya samu guda ya buɗe a nan da Ibrahim ya daskare cikin mamaki Ibrahim na da masaniyar cewa wannan gidan da dakta ya mallaka musu gina shi yi ba sayan shi yi a gina ba don kafin a fara ginin ma sai da ya nemi Ibrahim ɗin da ya turo samfur ɗin irin ginin da yake so. Shi ya turo samfur daga can ƙasar da dadin ya amfani da shi, don haka bai sa 'yan haya ba. Zai rantse shi ne mutum na farko da ya fara kwana a gida, amma wannan ɗakin ya ƙaryata haka. Ɗaki ne yalwatacce, mai ɗauke da fararen Italian furnitures. Ga bargo ba a ninke ba, ga kayan kwalliya da turarukan mace. a gefen madubi a gefen ma wasu jakunkuna na shaƙi da kayan ado na mata sababbi da alama ko sa su ba a yi ba ga bireziya da fantas farare ƙal an wanke an shanya a bayi ba a kwashe ba ga su burashi da makilin da turarukan wanka har da audugar mata da alama an cira ne an jera an aje ragowar ba sabuwa ba ce ibrahim mai baya da tsoro firgici da mamaki don ya tabbatar kan ba shi kaɗai yake kwana a cikin gidan ba Duk da dai bai taɓa jin motsin ɗan adam a cikin gidan ba, tabbas akwai aljana a tare da shi, amma fa yana son ƙamshin ɗakin aljanar nan idan ma aljanar ce. Sai ya zauna a bakin kyakkyawan gadon ya ɗauki bargon yana sunsunawa. Ji ya yi tsoron ya fice daga zuciyarsa. Ya samu kansa da kwanciya sosai a gadon ya ci gaba da shakar ƙamshin, yana ƙara nazarin ɗakin. Kaya baje-baje a warwatse, ga takalma fulat da masu tsini masu kyau da jakunkunansu masu kyau. Cikin aljanun ita wannan 'yar gaye ce, tunda har irin kayan safina take amfani da su. Nan Ibrahim ya lalace a ɗakin ya kwana a ɗakin ya wuni. Sallah ke ta da shi da shaye-shayen lemuna da madarar da ke dankare cikin firij da ke gefen gadon. Sai da suka nemi karewa sito da zummar karo wasu. tunda ya zo gidan ma bai leƙa kicin ba don a ƙoshe yake shigowa barci kawai ke kawo shi. Sai ruwa da lemu da madara yake sha a nashi ɗakin. A kicin ɗin ma ya ƙara tsinkewa da lamarin aljanar gidansa. Tuka ne a wanke ƙalƙal an kife su komi tsaf, amma fa ga dankali nan ya ruɓe har ya yi tsutsotsi yana ta wari, har ya soma busar da kansa. Da ya buɗe firis sai ya ja da baya cikin ɗan tsoro yana faɗin subhanallah. kifi ne nama ne markaɗe ne kaji ne duk gasu nan sun yi kankara sun kankare kamar duwatsu ai da azama ya fito ya buɗe ƙofofin da ya kukkulle ya zari makullin mota ya asibitin da yake gudu don ya gaya wa dadi ba zai zauna gida ɗaya da mutanen ɓoye ba in ba zai bar shi ya zauna kusa da uwarsa ba to zai koma inda ya fito dadi yana seminarin da likitocin ɓangaren sa gaba ɗaya waɗanda suke sa mitin suke yi mai muhimmanci akan sabuwar cutar da ta iso najeriya ebola ibrahim ya faɗo ɗakin tattaunawar babu ko sallama kwarai a firgice yake kira dadi dadi gaba ɗaya likitocin sama da talatin suka mai da hankalinsu da idanuwansu gare shi ba ta tasi yake ba sai da ya isa jikin mahaifinsa ya rungume shi jikinsa yana kirma yana faɗin wallahi ba zan koma gidan nan ba in ba auren zaka bani ba to zan koma chicago hannunsa dr mansur ya kama sannan ya manna shi a jikinsa Ya dauki excuse suka fita yana jayayya da hannunsa yana yi masa magana cikin lallashi. Kwantar da hankalin ka gaya min mai ya faru kaji Ibrahimu. Ya rungume shi sosai a jikinsa don ya samu natsuwa. Yana jin yadda yake sauke numfashi da sauri. Sai da ya nutsi ya ce, mu je kawai dadi ka gani da idonka. Dadi ya ce ba zai yiwu ba, baka ganin mutum muke yi. Ya ce to bari in jira ka a ofis ɗinka ka je ku gama. Ya ce alright. Mintuna arba'in Dr. Mansur ya yi kamin ya dawo. Shi ya karɓi tuƙin suka nufo farm santa Ibrahim ya kama bakinsa ya yi shiru Dadi ne ya bude gidan da kansa don Ibrahim baya-baya yake yi. Ya kama hannun dadi zuwa bedroom din ya shiga nuna masa. Ka gani, ka gani, akwai aljanu a cikin gidan nan. Yana nuna masa kan madubin ya kuma jashi ya kai shi toilet tana nuna masa sufat har da guntun sabulu da sumakilin din da aka yi amfani da rabi. Ga jakunkuna da takalma ga su bireziya. Sannan ya jashi shi kicin ya kai shi yayi ta nuna masa. Da gaske a rikice yake kamar yadda ya ce din ne. Sai a lokacin dadi ya soma fahimtar me ke faruwa, mai Ibrahim ke son ganar da shi. Dariya ce ta kulle masa ciki yana ta ƙoƙarin haɗiye ta a cikinsa. Ibrahim ya ce, Na taɓa tambayar ce ce Juma ka nuna min wata tsohuwa, ni kuma tabbas na yi magana da wata yarinya mai suna Juma, duk da na san sunan tsofaffi ne. Amma wallahi dadi ni da fresh girl ne magana, ina jin aljana ke son aure na. sai ranar da Allah ya bani iyali. Yadda yake maganar ya bala bala'in baiwa Dr. Mansur tausayi, ya ji wani abu ya motsa a zuciyarsa. Ya kamo Ibrahim ya jingina a jikinsa. Wace ce ita Juma ɗin? Nas ɗin ofishinka. Ce muka taya ofishina take yaushe aka yi hakan. Ibrahim ya ce wayarka na kira ta ɗauka bayan nan ma mun ƙara magana har na tambaye ta. Wai ni don Allah ni ne Ibrahim? Kafin in ba ta amsa wayarta ta mutu kuma wallahi da ka dadi. Sai anan nan dadi ya gano komai. Ya tuna ranar da ya manta wayar wayarsa a gidan ya gane Rehana ce ta amsa mishi waya. ta ce sunanta Juma, kuma ya ga receipt na Ibrahim amma bai bi ta kansu ba, sai ya ce da Ibrahim one minute, ya shiga toilet ɗin hana ya dariya ya ƙoshi sannan ya fito. Ibrahim ya ƙuli ya kumbura don ya gane dadi abin dariya ya ɗauki abin. Ganin yanayin da yaron ke ciki sai ya zama serious, kwantar da hankalinka Ibrahim. Ba wata bace mai suna juma Rehana ce matarka. Ya ɗago fararen idanuwan shi da sauri ya dubi mahaifinsa. Babu alamar wasa a tare da shi ya ci gaba da cewa, ko da yake a da ne take matarka, amma na daɗe da yanke shawarar raba auren zan yi tunda baka yi na'am da na ba. Ka mai da ni ba komai ba a idanun Raihana da kakarta Juma. Wannan karan da firgici ya dubi Dadi. kakar ta ce Juma, Dadi ya ɗaga kai. Wannan kuma ɗakin da ta zauna ne shekara guda tana dakon aurenka. Ya ƙara kallon dadin sosai. Me yasa ka yanke shawarar raba auren dadi? Da baki na ban ce maka ba na so ba. Kana so ka wulakanta ni. Rimi rimi muka yi magana ka ce da ka in aura maka wacce zuciyata ta amince da ita. Baka da zaɓi a auren fari. Cikin girma da mutunci da ɓacin rai mutane masu yawa aka yi auren nan. Na ɗauko yarinya na kawo ta gidanka ni da yaya Abdulkadir cikin mutunci da mutuntawa. Tun daga ranar maganar Ibrahim baka ƙara nema na ba idan na neme ka baka amfani da layin yarinya na ta haƙuri har kakarta ta damu ta nemi da a raba auren amma Raihana ta zaɓi ta rabu da kakarta har abada ta ci gaba da dakon aurenka har ƙarshen rayuwarta ko da har abada ba za ta ganka ba ba dan kai ba ba dan ta san ka ba ba dan tana son ka ba sai saboda daraja ta karewa ma da khalifa ne zai aure ta uwarku ta wargaza lamarin Wai ni mai ɗa wanda nake da yaƙinin na isa da shi kuma shi mai share min hawaye ne a kowane lokaci na buƙata. Na baka auren Raihana don dama can kai na fi yi wa sha'awarta. Saboda